مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka 'yan uwana barkanmu da asubahi barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu ko kuma ɗaya ga watan mayu ɗaya ga watan mayu da yau ba ashirin da tara ba um, shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiya za mu dasa kan karatunmu da muka fara ajiya darasi na biyu kenan ajiya akan bayani akan wannan karantacciyar sana'a haramtacciyar sana'a sana'a ta Allah wanda ita ce sana'ar zinace-zinace Allah duk wanda Allah ya girmama shi ya kamata ya riƙe girmansa duk wacce Allah ya mutunta ta ya kamata ta rike mutuncin ta ta rike kuma kimarta da da ta sana'ar zina sana'a ce da Allah yake fushi da mai ita sana'ar zina sana'a ce da ta baya zuwa alheri ga mai yinta Allah ya aibanta aikata zina أجشين آيو إلى القرآن ديوة أجشين سورة الفرقان الله يفعل أجشي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة يضاعف له الأذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah ya ce bayan Allah na kwarai muminai na kirki ba sa shirka da Allah ba sa haɗa Allah da wani wajen kira ba sa yin kisan kai a kashe rai da Allah ya haramta ba sa yi sai da haƙƙi sai da izinin shari'a wala ya ba sa yin zina ne muhallin shayi. ba sa nuna wanda ya aikata haka to wannan ya aikata laifi kuma zai gamu da azaba ta ubangiji akan wannan ta yadda Allah zai ninka mai azaba yudha'af lahu lahul azabu yawon kiyamaci wa yakhlud fihi muhana kuma a wulaƙanta shi ya ta a cikin wutar jahannama saboda na kawai wannan matar ta daina daga murnar ke ke da za ki hana ya surutu kina daga mana murya ke ba za ki hana duwan za ki mata magana ki sun kuya ki mata magana yanzu magana ki tana shiga cikin magana da ake a a daina daga sauti ina yi wasu magana sun kuya musu magana Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ambaci ainihin wato zina yada alfasha ne abinda ake nufi da alfasha laifi da zunubi da sabon Allah duk mai aikata zina mai yin alfasha ne waɗanda suke so su yada alfasha da labarin alfasha suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah yana sani ko ba sani ba Allah ya sifanta zina da cewa aiki ne na shaidan kuma umarni ne na shaidan shaidan ne yake umarta a yi zina kuma shedan ne yake yin kwalliya da ado wa bani adama ya ji yana son ya yi zina daman kira akan a aikata alfasha tsarin shedan ne kuma yana cin kutuwati shefan take-take da hanyoyi da shedan yake bi wanda yake yana batar da abdallu na batattu yasa Allah ce a shefanu يعدكم الفقر kumbin fasha. idan mutum zai ciyar sai shaidan ya tsoratar da shi ko zai kashe kuɗi wa addini sai shaidan ya ce da shi tab ai talauci. Shi ne ya idu kuma alfaqara kuma shi yake umarni da albasha a cikin baƙar. Baban wa a hutuwa ce shaytan فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر duk wanda ya bi hanyoyin shaidan take-takensa to lalle ya sani shaidan yana umarni da alfasha ne yana umarni da munkari kuma Allah ya tsoratar da mu bin shedan saboda duk inda kika ga mazinaciya to almajirin shaidan ci, haka mazinaci ma almajirin shaidan ne wala tattabe khutuwati shaytan إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أشياء سورة البقرة لكن لدي آيوي بركتي da Allah yake ta kasantar da bin shedan da ya masa da'a kuma ya haramta alfasha ga dukkan wannan al'umma kul inna ma harrama rabbi al ma zahara minha wa ma batan a cikin suratul araf a cikin sahih bukhari da sahih muslim riwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi annabin rahama yana faɗa la ahda aghyara min Allah babu ba wani wanda ya fi Allah kishi aikin san kishi ke kan mace ne ba sai an gaya miki kishi ba to ba wanda ya kai Allah kishi min ajli zalika harama al-fawahisha saboda kishin Allah baya so a saba masa ya haramta a rinka aikata alfasha daga ciki akwai zina Allah yana kishin ya ga dan adam yana aikata zina yana aikata sauran alfasha wanda ya bayyana da wanda ya buya, da masu yi a fili da masu yi a ɓoye dama ita zina ai bin sha'awa ne bin sha'awa ne kuma ita sha'awa kowa ma yana da ita sai wanda bai da lafiya amma me yake tsare sha'awar tsoron Allah da ka tuna sai ka je ai Allah ya haramta ba zan yi ba yanzu din mun zo nan bakin mu a rufe yake muna azumi amma wata watakila a cikin akwai masu jin yunwa inda za su ci abinci za su ci da za su ga abinci da ba don azumi ba ne za su ci akwai to amma me ya hana mu ci abinci yanzu tsoron Allah to haka idan mutum ya sha'awar zina ko wani ya yi ƙoƙari ya jaki ta hanyar zina ya tada miki sha'awa to ki tuna akwai akwai wani ki wanda yafi kowa girma ya haramta miki wannan abu sai ki ce ba za ki ba kuma da yawa maza suke yaudaran mata su lalata musu rayuwa da yawa mace tana da kunya tana da kamewa to amma in ta fada hannun mutumin banza Allah ya jarrabe ta da son fasiki da mu'amala da fasikai kawaye to shi ne sai kiga ta fada cikin wannan kazanta daga baya kuma a zo ana tada na sani ana wayo Allah an shiga uku ya za a yi ya za a yi kuma shi abu ne da an an riga an yi shi an yi shi kawai inda an riga an yi shi to an yi shi kawai kar ku jefa kanku cikin wannan kazanta, iyaye na mata kada wata ta bari wani mayaudari ya yaudare ta ya lalata mata rayuwa ko da aurenki ko baki da aure ku kiyaye mutuncin ku ku kiyaye mutuncin ƴaƴanku masu zuwa kar ku bar mummunan tarihi a ce yau ƴaƴanki suna jin baƙin labari da ake yadawa a kanki a gari cewa aiwance tana aikata alfasha shi yasa annabi ya kore imani kwata-kwata ya tabbatar da fasikanci da duk wanda yake aikata ainihin wato wannan jarima wannan barna wannan tari. imamul bukhari ya yi babu ya ce babu ismu zuna babi da yake magana akan laifin mazinata ko zunubin mazinata ya ce Allah ya ce wala ya mutanen kirki ba sa yin zina ya kawo hadisin ikirma daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su ya ce Allah ya ce la ya zini al'abdu hina ya zini wa huwa mu'min a wata riwayar la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min duk lokacin da mai zina zai yi zina to sai an zare imaninsa duk mazinaciya lokacin da za ta yi zina sai da aka cire imanin abin tashin hankali akwai wanda aka kama ta da ita da ɗan uwanta mazinacin suna haɗe suna wanne suka mutu sai bambare su aka yi استغفر الله الحمد haka mai shan giya wala yashrabu wala yashrabu hina yashrabu huwa mai shan giya ma ba zai sha giya ba sai an zara imanin sai ya ɗauki giya ya sha baya shan giya da imani haka zina ma ba a yinta da imani duk wanda za ta yi zina sai an cire imanin an zare haka shi ma sai su yi su yi zina bayan san gama ne kuma da wasu da shi su abinda ake gudu tsautsayi tsautsayi wala ya ƙtulu mu'min annabi ya ce duk mai ɗaukan makami ya kashe wani to baya kashe wani yana da imani in dai zai ɗauki makami ya kashe wani to sai an zare za, sai ya kashe wanda zai kashe ma ya ce ultulib libni abbas kaifa yun zau anhu iman ko kaifa yun zau an anhu yace yaya za a zare imani fa daga zuciyar mutum yace haka za kun ga yadda ne hannu na din nan wa shabbaka na asabihi ya hada tsakanin yan yatsunsa yace mutum yana tare da imaninsa kamar haka ne da zarar ya zo zai yi zina ko zai yi sata ko zai yi kisan kai sai a zare imanin? lokacin da aka zare sai zai zina sai dai kisan kai to ba wannan ba sai ya gaba ba in ta ba ada ilaihi hakaza idan ya tuba to shine imanin zai dawo amma in bai tuba ba ya ji daɗin ya yi zina ko ta ji daɗin ta yi zina tana tunanin bari ma ta daɗa ƙarawa ko tana tambaya shi za a sake komowa to ba imani wallahi lokacin da ke karanta waɗannan hadisan koyaushe na karanta su akan al'amarin zinaɗin nan abin yana ban tsoro kuma yana kashe min jiki sosai ba mutane sun san haɗarin wannan bala'i da ba su buɗe gidajen zina ba da ba su bar 'ya'yansu suka lalace ba da ke ma ba ki ba da mutuncinki ga wani mara mutunci ba akwai hadisai da yawa lokaci ba zai bari mu faɗe su ba wanda hadisin bukari da ya rawaito shi akwai maganganun malamai da yawa da suke magana akan saban Allah ne zina kuma yana cikin kaba'irar zunubi manya-manyan zunubi da manya-manyan illolin da zina suke tabbatar wa ɗan adam duniya da lahira shi sa don Allah iyaye ina neman alfarmar ku duk lokacin da yarki ta cire kunya duk lokacin da yarki ta cire kunyanta alaji duk lokacin da diyarka ta cire kunya ta ce ita yi mata aure to a je yi mata aure a neman mata mijin da ya dace yi mata aure matsuwar ce ta kai matsuwa mutum yana da zai iya jurewa ba sai ya ci shi a masa aure don abu ka zanki ba za a miki aure ba Yau diploma ma kin gama na ki MCE ki je ki digiri to wallahi ba ki isa ba ki daina kamun magana aure a gidan nan kin isa kaza kaza wani lakcara a wata jami'a wata rana ya ji na irin wannan magana ya kira ne yake gyara mu ya ce to shi ya faru a makarantar su ya ya ce yarinya ce tana so ta yi aure ita aure take so ubanta kuma ya ce sai ta yi boko dama ita take da ra'ayin ta yi bokon da dama-dama a'a ita kawai aure take so ta ce a barta ta yi aure ta kare mutuncin addininta in ma za a yi karatun ta yi a gidan mijinta ya ce bai yadda da wannan zancen ba bai san karatun nan ba ya jefe ta ya ce mata inda na zaki ki zai ki kamun kwali na digiri ki zai ki yarinya ta zo tana ta faduwa a makaranta in ta biyar ba nan ba da ƙarshe sai aka samu labari wasu masu ƙaramar zuciya suna binta ta ba da mutuncinta don ta ci jarabawa shi ne kyasin ya zo hannunsa ya kira ta yi ke mai ya kai cike wannan rashin mutunci ta ce na san na yi laifi amma idan ina da laifi babana ma yana da laifi na ce ya mun aure na ce ya mun aure na ce ya mun aure ya banna mai aure ni karatun nan ba san sa nake ba ya ce in ma zan zan yi jin kawo masa kwali sai na gama digiri zai man aure irin wannan mummunan tunani da wasu iyayen suke da shi wallahi ba daidai ba ne idan yarinya nan tana da laifi to ubanta ma da ya tilasta mata yana da laifi kuma yanzu kya tona uwar da ta haife ta ita ba ta yi karatun ba karatu yana da kyau ga ya mace in tana sha'awa kuma tana da amana za ta iya kare mutuncinta har ta gama karatu na wannan yana da kyau ya mutu ce karatu muna goyon baya kuma muna kwadatarwa a yi akwai ma buƙatar ya mace ɗin ta yi karatun amma kowa ba kowa ba ne kowa ba iri ɗaya ba ne da kowa idan wani zai iya wani ba zai iya ba yanzu a cikinku akwai wanda tana da cikin wata uku wata hudu ba ruwanta tana yin azuminta ba ta damu ba amma a ciki ku akwai wanda wallahi ba za ta iya yi ba su ma za ta yi ta yi jikin ba iri ɗaya ba ne to haka sha'awa ma take wata sha'awar ta babba ne wata kuma matsakaiciya wata kuma karama wata ma kuma babu wani sha'awar da aka iyaye ku daina irin wannan mummunan tunani kuna ɗora 'ya'yanku akan mummunan ra'ayi wanda ba dinge ba daga cin matsalolin da zina take haifar wa ɗan adam bayan ya yi shi shi ne za a zare masa imani saboda ya aikata wannan jarima ɗin idan an ce mutum yana da imani ya bori, amma yan ce bai da imani suka ne da haka kenan mazinaci bai da imani duk mai zina bai da imani duk mazinaci ya ba ta da imani a lahira kuma mustahiqqun lil wa'idi wal uqubati bi sababi fisqihi ya cancanci narkon azaba da uquba da Allah zai yi masa shine zina saboda fasikancin da ya aikata haka ibnu hajar ya faɗa a cikin fatul bari ga hukuma ta duniya idan an kama shi a ƙasa da ake shari'a ne idan kuma ba a kama shi ba ga hukuma nan ta lahira an tsoratar da zina kuma an ce zina ka ba'irar zunubi mai a shari'a sannan duk wanda ya taɓa aure to shi zina kan mata fadari a kansa duk wacce ta taba aure ta kuskura ta fita ta je ta yi zina to ita hukuncin ta kisa ne jifa za a jefe ta aya ta zo a cikin alkur'ani cikin ayoyin da aka shafe karatunsu amma aka tabbatar da hukuncinsu Allah ya ce duk wanda ya taba aure namiji ko mace aka kama shi ya zina a ɗauki duwatsu a yi ta jifansa sai ya mutu jifan nan fa yaruwa tona rami za a yi abin ne ki a bar iya ƙugunki ko kunkuminki a tsaye da ke a sa ki a fili a bakin gari a ce kowa ya ɗauki dutsen da zai iya jifawa a yi ta jifa sai an kashe ki wanda ya jefi kunnanki ya yi daidai mai jefan hancinki ya yi in wani ma ya ce shi katon dutse zai ɗauka wanda da kyar zai daga shi sai ya je daidai kanki ya kwaɗa miki shi duk bai laifi ba farjin humal batta jaza'an bima kasaba na kana min Allah kuma idan za a kwana ana jifansa bai mutu ba shari'a ta ce za a yi ta jifansa sai ya mutu kwana ana jifa idan yana da dogon rai aka ai yana motsi yana motsi ko tana motsi a jefe ta wannan fa an yi za an yi wannan hukuncin a zamanin annabi Muhammadu akwai wanda aka yi musu wannan hukunci kuma da hukuncin mace da namiji a wajen hukubar zina duk ɗaya ne haka ko musulmi ko kafiri aka kama inda ana shari'a sai an yi masa ba ta yi wannan mace ce a yi a hankali a kyale ta a wannan ai ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba idan aka kama shi a ƙasar musulunci kuma an kafa doka kar a yi ya zo yanyi to kun ji hukuncin mai aure mai zina yanzu matar aure da take cin amana take da mijinta kuma take bin maza a waje da ana aiki da shari'a in an damke ki aka kama ki za a ta jifan ki ne ta ki amma abin tausayi yau mace tana da aurenta za ta iya ba da mutuncinta abokin mijinta ila da ko ba zawara ba sai an ce mai aure ba ko ba zawara? ai ba zawara ta taɓa yin aure ai wanda ya taɓa yin aure ake nufi ko da bai da aure a lokacin ko namiji ya taɓa yin aure ya saki matarsa yana barna yau zina wasu sun mai da ita sana'a ba sa jin nauyi ba sa tsoron kowa wani ya ce yayin dai kana da kudinka ba damuwa saboda ku mata ta hanyar kudi ake halakar da ku saboda Allah ya jarabe ku da kwaɗayi da san kyalkyalin duniya da san ɗanɗano kuda wajen kwaɗayi akan mutu sai kun yi haƙuri sai kun kai zuciya nesa to wanda bai da aure fa yarinya ba ta taɓa yin aure ba yaro bai taɓa yin aure ba aka kama sun yi zina bulala ɗari za a kwantar da mutum a samu tsumagiya mai tsawo mai kauri mai zafi a yi ta zabgawa mutum jikinsa zai fashe kar ya fashe ya yi ihu kar ya ihu ya gudu kar ya gudu wallahi sai an gama zuba masa guda ɗarin nan cif cif idan daga nan ana zabga masa zai gudu ya je ɓilliri saboda gudu a bishi sai an zabga masa ita kuma ba a cewa don Allah a ɗan masa guda goma idan ya huta a kara masa a a take za a zuba su a kukkumbure ki bayan bayanki kuma a gaban mutane Wani ya shaɗa azabahu ma fa'ifatun mominin? mu'minin Qur'ani yace yi musu azaba da za a yi wa mazinata to a samu mu'minai su halatta su sha kallo ba a yi wa ɗan zina ana nufin mai yin zina ba a yi wa mai zina hukunci a ɓoye a cikin ɗaki kamar a shiga ɗaki a jala bane a tsabga mai tsumahu ina a ƙofar sarki ake yi ko a kawo mana shi nan kan bariki mu zazzabge shi ko mu zazzabge ta wai hanyar yanzu ba ku ɗauri ta ba har yanzu jikinku bai sanyi ba da wannan mummunan abu haka da kin ga yarinyar ki tana yawan alaka maza yawan waya waya buge bugen waya wasa da maza abubuwa to ki ja mata kullum. ke ke rike kanki ke kama mutunci ki, ke kare darajar ki, ke ba a gidan nan ba maza maza a nemo mata wani dan kawunta ko dan babbanta a hada ta da shi a tattare su a ce yalla na kuma wani waliya din tafi maza da ki doki mana abin kunya wanda mu nema auren da ke. don Allah ko sadaka ma ku ba da ita a ware kuwa ku tattara ta ku ba da ita sadaka in mijin ya ce bai da sadaki ku ce ɗauki ka je ba shi ka biya daga baya ba kwaso? so ai lalle ai ana iya yin auren sadaki a bashi ai da ta zo ta aikata wannan mummunan barna da kazanta wallahi gwanda a yi wata haka wannan ijima'i ne na malamai wasu ma malamai suka ce wanda bai da aure idan ya zina to a kai shi gidan kurkuku shekara guda kuma tunda wancan mai aure kashe shi za a yi bayan an miki bulala ɗari sai an fidda ke daga garin ku an kore ki shekara guda tare da tsumagu azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wala bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce wani ya sha a azabahu ma ta'ifatun min al-mu'minin cikin suratul mu'minun a suratul nur aya ta biyu musamman Allah ya ware wannan aya ta hukunci wa mai zina namiji ko mace kuma ku duba aya sai Allah ya fara kiran mace wa zani mace mazinaciya da namiji mai zina saboda me ai namiji ba zai yi zina ba sai mace ta yadda. ai ita ce uwar gulma uwar yaudara ma yaudariya ita za ta halakar da namiji na yadda ana iya yin faɗe a yi wa mace tilas a yi wa mace dole imam ibn kasir ya ce azzani la ya a imma an yakuna bikran wa na alladhi lam yatazawwaj dama mai zina bai zai kasance mafaci ko dai ya zama saurayi ne ko budurwa wanda ba aure ba ko muhsanan ya zama wanda yake alladhi wata fi nikahin sahih wa huwa hurrun balighun aqil wanda ya sadu da mace a aure na sahihin aure halatacce kuma ya zama ɗa ne balagagge mai hankali ya ce duk wanda ya zama bikir wa amma idan kana bikiran lam ya tazawwaj fa inna haddahu mi'at budurwa ko matashi da ba saba aure ba haddin su bulala ɗari kama fil ayati sai kawo kuma hadisi Abu Huraira a cikin Bukhari ya ce tadribu am bayan an yi masa bulala ɗari kuma a kore shi daga garinsu a kai shi wani gari shekara guda ya ce fa amma idan kana musanan idan kuma ya zama bazawari ne ko bazawara ce ko da aurenta ko da aurenta, ko ya taba aure ko ta taba aure wannan zai kadwafi a fi nikahin sahihin wa huwa hurrun balik wanda ya taba saduwa da mace a aure sahihi ingantacce kuma yana da balagaggi aqil mai hankali yace fa innahu yurjam to wannan jefe shi ake haka wannan bayani yazo a cikin tafsirul qur'an al-azim na imam ibn kasir majalladi na uku shafi na 261 turawa makiya Allah masu gaba da dokar Allah wanda suke taimakon a yi zina a yada zina shi yasa suka hana kasashen musulmi ɗabbaka shari'ar musulunci yanzu da wata mijinta za a kama shi ya je ya yi zina da wata a kawo shi bakin gari a jefe shi 'ya'yansa su zama marayu a ina jin gobe wani ba zai sake ba da wata budurwa mai rawar kai tana wannan za a kama ta a kawo ta gari a zabje ta da tsumagu guda ɗari sannan a kore ta a garin a mai da ita can wani gari shekara guda ba ta dawo ba wata ta ji nauyi ta ce za ta yi zina to amma sun cuce mu sun hana mu bin dokar Allah yadda da ka zo za ka yi wannan sai a kawo maka dokar banza wai yancin ɗan adam amma gashi ana kashe mu a daji ba magana yancin ɗan adam da barayi suna sace mu ba maganar yancin dan adam su suna fada da Allah ne suna fada da shari'a ne su ba sa san addini an ba wa mutane sakewa da saba wa Allah da ka kun hukuncin mai aure a yi ta jifarsa sai ya mutu da zarar kin shiga gidan miji wallahi haɗarin da yake tunkara ki kenan san da wannan kai ma da zarar ka taɓa yin aure kisa kurin haka ɗan luwaɗi mai neman maza ko macen da ta yadda aka neme ta ta dubura kazaman mutane kazantattu marasa kyawa dabbanci da rashin hankali ko mijinki ne kuwa ba a ba shi dama ya zo ya keta dokar Allah a kanki ba hadisi ya zo daga ubada ibn samit annabin rahama yana cewa kudu anni kudu anni qad ja'ala da lahunna sabila ku karba daga gare ni ga sako Allah ya ba da hanya albikr wal bikr mi'at jalda namiji da ya sadu da budurwa mara aure ita ma yarinya shi ma yaro bulala dari wa tagribu am wasayibu bisayb aljald wal rajm idan an samu bazawari wanda ya taba aure da wanda ta taba aure suka yi zina to ai musu bulala a wannan riwayar kan sai an yi bulala ɗarin kuma a jefe su aljaddu wa wannan hadisin musulmi akwai maganganun malamai dangane da hada tsumagiyar da kuma jifan gaba ɗaya ba shi muke tattaunawa ba na ne karanta muku hadisin ne kawai abu huraira yake cewa da shi da zaid bin khalid suka ce wata ranar kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun faqala muna gurin annabi kan wani mutum sai ya tashi sai ya ce an shiru Allah illa ma qadaita bainana bi kitabillahi ya annabi ina hada ka da Allah ina maka magiya dan Allah kai mana hukunci da littafin Allah فقام خصمه وهو أفقه منه وكان أفقه منه abokin ya tashi ya fi shi fahimta sai ce ikri maina na bi kitabin lahi wa'adalli e shi ma abokin jayayyarsa ya tashi ya ce ya rasulai kai na yadda kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah amma ina neman kai min izini zan yi magana amma Allah ya ka ce kai bayani yace inna bini hadha kana asifan ala hadha fa zana bi mar'atihi wannan mutumin da ya tashi ya rasu rasulullahi ce maka ai hukunci a tsakanin mu da littafin Allah ɗana ne yake masa aiki a gidansa ɗana ne boye boyin matarsa ɗana ne ɗan aikin gidansa ɗana ne direban gidansa ɗana ne mai sharan gidansa ɗana ne ɗan aikin gidansa ɗana ne mai aikin wahala a gidansa don Allah yana so ku riƙe hadisin nan kuma ku kula da ɗabi'ar mu yau ta ɗaukan yaro namiji a sashi yana aiki a gidan mace yaro balagagge yana miki aiki ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya fa mun haɗu a nan ne saboda mu yi karatun nan mu gaya muku gaskiya magana al'ada da ɗabi'a da kuke yi wallahi ku gyara akwai haɗari ɗaukan yaro balagagge yana maka aiki a gida yana keɓanta da kai shaidan yana gindayawa shaidan ya iya sa miki sha'awar yaron nan sama da sha'awar mijinki wanda wannan ya faru da yawa kamar yadda mai gida yake ƙin sha'awar matarsa ta sunna yazo yana sha'awar 'yar aiki nawa aka samu mai gida yana yana zina da yar aikinsa wani lalatacce tsohuwa ce ma amma sai ne iya ta sai kun kula sai kun gata a ah, alhamdulillah mu akwai kaza da haka na da wayar sauransu namiji ya zai dauko ni balagagge ya ajiye shi a gidansa mace ba ta sa hijabi ba a kula gandan gandan ya shiga kicin ɗinki gandan gandan ya shiga toilet ɗinki gandan gandan wasu saboda lalacewa fa na rantse da Allah balagaggun maza ne kanci suke dafa musu abinci kuma tana zirga zirga da su in an yi magana su yan boko ne suna da wadata bokon ki na banza ba ki abin shari'a ba ku je gaban Allah wallahi sai kun ba da bayani kuma duk wanda yi shiru bai gaya muku ba ya yaudare ku da wadatar ku za ku saba wa Allah ga mata da yawa ku ta yi inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yana jira wannan fa sahabbai ne ɗaya ce ya rasulullahi ɗana ne yake aiki kana asifan asifan ajiran yana aikin ƙodago ana biyansa kullum yana yi wa iyalinsa aiki a gidansa kwaɗan fazana bin ra'ati kawai sai ɗana ya zo ya da matarsa ku ji ba wannan fa a lokacin annabi muhammad a lokacin manzan allah ɗan aiki ya yi zina da matar gida yanzu wani mai gidan ba zama yake yi ba ko kuma bai da hali mai kyau ko kuma matar za ta zo tana nuna bukata ya kore ta ya wulakanta ta zuciya ta dauke ta ya sha'awar yaron ta shigar da shi ta lalata shi ga kisar annabi yusuf kuna gani ga kisar annabi yusuf wala dan hammad bihi wa amma biha la an ra'a anna rabbi matar sarkin nan ai neman annabi yusuf ta yi da kokawa fa kana ma'adallah yusuf ya ce allah ya kiyaye ni innahu rabbi ahsana ya yaya mai gidana uban na ya zo ya mutunta ni ya kimanta ni ya kawo ni in yi aiki a gidansa in zo in yaudare shi in yi lalata da matarsa ashe matar aure tana iya neman dan aikin gidanta mutanen gari matan gari wannan abun kunya da mai yayi kama matar sarki imra'atul azizi turawidu fadaha an nafsi racce gafa a ubba so ya dauke ta ta ga yaro mai mata aiki ta neme shi an yi abun kunya a gari wallahi mu da mu ji daɗi ba kaza kaza kaza sai ta gayyato su ta ce ku zo gidana gaba ɗaya matar sarki ta kira ai kowa dole ta fito ta jera su ta ce yusuf ya yi wanka yana matashi gyara jikinsa ya fito ta gabansu ta ba su wani abu kamar kubewa suna yankawa suna yanka suna yanka yusuf ya zo wucewa duk suka yi ta yayyanke hannayensu saboda tsabar kallon kyakkyawan halittar yusuf ba su ma san sun gudu rai hannayensu ba faƙala kuruji alaihinna فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه suka yi yanki hannayensu kawai haka sun hangale baki suna ta kallon suna yanka ashe yaƙar suke yankewa saboda tsabar kallon yinsu ki rabu da mace in ta ga abin da take sha'awa abin da take so suka ce subhanallah wannan ai ba mutum bane sai mata sarki tace ce eh yanzu za ku ce ba mutum ba to wannan yaron ne fa kuke zargi na wai na neme shi na yi laifi ne dan na nemi wannan ta ce na neme shi amma fasta a sam ya ki yadda ya ki daga yau kar sake jin wata a cikinku tana suka na a gari cewa na nemi wannan to me yasa yau mai gida zai ɗauko ɗan aiki ko direba yana keɓanta da matarsa ka sa matarka da direba a shiga mota baƙin gilas a ɗaga AC ka ce kai min ita Abuja ka dawo da ita daga ita sai shi wallahi ba daidai ba ne lalacewa fa ta kai yanzu ba wani yaro ne fa ya nemi matar matar ubansa ubansa ya je yayin auro yarinya amarya mai dan hali ne kawai ya kama soyayya da yarinya matar ubansa ba kishiyar uwarsa mutane kun bar gidanku ya zama gidaje kamar na maguzawa da wannan sahabi yake cewa innabni hadha kana ajiran kana ajiran fa zana bi imra'atihi yayi zina da matarsa yace faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadim yace kaga lalle dana bai maka daidai ba yayi maka zane da matarka amma ina so mu rufa asiri a rufe wannan zance ga ga dabba guda 100 ga kuma bawa na baka kyauta ka karbi dabba guda ɗari, a rufe zancen nan kuma ga bawa a maimakon aje a yi masa abin da za a yi masa na hukunci Ka yi haƙuri yace masu sa'altu rijalan min ahalin ilmi sai da tambayi wasu mazaje cikin mazuwa ilimi a wajen lokaci suka ce kai wannan hukuncin bai yi ba suka bani fa akhbaruni anna alabni jaldu mi'a wa tagribu am suka bani labari cewa kai ai lalle ɗanka sai an masa bulala ɗari Tunda yaje ya je ya zina da wata mata sannan kuma sai an ɓoye shi shekara guda wadda ya ƙunai alamra a shahada ok suka ce gashi abinda zai faru wa alamra a cikin arrajin sai kuma masu ilimin suka ce mun matar wannan mutumin kutun da ta taba aure ita ba bulala ɗari za a yi mata ba tun da dai ta taba aure ta yi zinar da yaron gidanta to a kai ta a jefe ta sai ta mutu dan ki sani in kina da wannan mummunan sana'ar kin shiga uku wanda take niyya kaza kaza za ta wannan barnar kin shiga uku duk matsi duk inda mai gidanki ya watsar da ke zubar da ke baya baki a kinki in zai gyara gyara in bai zai gyara bai sallame ki ki zai ki zabar ki ki sabon aure amma ki zo kina zaune a gidansa waya yana neman maza ne ita ma bari ta je ta nemo nata subhanallah ko yana neman mata ne ita ma bare sai su nemi maza ba za ki iya jure azabar Allah ba ranar tashi alkiyama da haka malamai a wancan lokacin suka ce kai ɗanka bulala ɗari matar mai gidansa kisa shi ne ya ce bai yadda ba kaza kaza shi a zo wajen annabi sai an yi hukunci da littafin Allah shi mai mata wanda Allah ce wallabi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la'aqdiyanna bainakum bi kitabillah wallahi sai na yi hukunci tsakaninku da littafin Allah bainakuma bi kitabillah al-mi'atu sha wal khadim raddun yan awakinka guda dari da bawan da ka ɗauko ka bayar don a rima zance a gama hukunci an mayar maka ba za a karɓi awakinka ɗari ba kuma ba za a karɓawan ba ɗanka da kake neman ka fanshe shi kar a mai tumagiya manzan Allah ya ce wa alabnika jal jumi'a wa tagribu am za mu yi wa ɗanka bulala ɗari kuma za mu kore shi sai ya bar garin nan shekara guda bai dawo ba wadda ya unais alamra ati hada unais maza maza ka yi tambako ka ɗauki matar wannan mutumin matar nan hajiya da ta yi zina da yaron gidanta hajiya da karamar zuciya ta kama ta ta je ta bi ɗan aikinta ta yi zina da shi ko direban gidanta ta yi zina da shi ko ma'aikacinta ta yi zina ko wani abu ko mai bayan fulawa ta yi lalata da shi saboda sha'awa yace fa tara fatfar jumha in ka tambaye ta ta tabbatar cewa lalle ta yi zina da wannan yaron tana matsayin uwar gidansa uwar ɗakinsa kuma ta yi zina da shi to ka je ka jefe ta bagada alaiha aka yi sammako aka je aka samu wannan mata onai ce same ta ya ce ke hajiya kindi kindi kindi ya aka yi ta ce kwarai an yi haka lalle an samu kuskure ta nemi yaran gidanta kuma sun sami inna ya ce to annabi ya ce a ce da ke kwananki ya ƙare yau za a jefe ta ce bismillah malama haka aka doki matan nan aka kaita sai da aka jefe ta gaba ɗaya amma da aka jefe ta annabi ya ce ta yi tuba tuban da da za a raba wa mutanen duniya gaba ɗaya da tuban ya ishe su yanzu wannan matar yanzu wannan matar ba ta yi imani ba a zo a gaya mata a ce ga hukuncinki ɗan aikin da kika yi zina da shi ya jawo miki kisa za a kashe ki ta ce ba komai tun da haka Allah ya rubuta na yadda ta yi sallama da miji da 'ya'ya ta je ta tsaya aka yi ta jifa sai da ta mutu ta samu gidan aljanna to ke yanzu waye zai jefe ke wancan wancan zai sa jefe ki babu ba a yi wannan hukuncin za ki tafi ne cikin bakin ciki da fushin Allah ki tafi da ɗabi'ar da Allah baya so to wannan hukuncin haka aka aikata shi ibn qudama yake cewa wa qad sabata ar-rajmu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa fi'lihi maganan jefe mazinaci ya tabbata daga manzon Allah a bakinsa ya tabbata daga manzon Allah a aikinsa yace a cikin hadisan da suke tushbihul mutawatir wato za wato za su yi kama da hadisai ma mutawatirai kuma yace wa ajma alaihi ashabu rasulillah sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun yi ijima'i? kawai in dai an kama mazinaciya mazinaci masu aure aka kama su sun taɓa yi a jefe su a kashe su gaba ɗaya yace wala khilafin fi wujubil jaldi ala zani idan lam yakun mufsana babu wani sabani akan wajibcin ainihin wato su magiya ɗari da za a yi wa mazinaci hille ba mai aure ba ne ba suna ya ɗari sannan kuma wanda yake bayan aure a kashe shi na isa muku da saƙon Allah na isa muku da amanar Allah ya rage gare ku fata na ku ji abin da na faɗa ku je ku yi aiki da shi karki kusanci zina wala ta ƙarbu zina karki sha'awar zina duk abin da saurayi zai zo ya miki da sunan aure akwai mayaudara wani wallahi ba aurenki ki zai ba kai idan ma auren ki zai karki yadda ki makana masa ki ba shi dama ya taba jikin E, haƙuri hakuri a ɗaura aure a na suna ku tafi ku je ku yi auren ku wannan shari'a ne amma haka kawai saboda namiji ya mai da kai ya rena ka ya je ya ɗebo sha'awa sai ya zo gidanku ya yi maka abin da zai maka ya tafiya barka da baƙin ciki saboda baki da kima baki da daraja kin mai da kanki kamar jaka kamar karya me zai baki equivalent to abin da ya miki na cin mutuncin ki ga taba darajar ki kuma lokacin da kika bari namiji yake miki abin da yake miki wai baki a tunanin yarki budurwa da zaki haifa Baki a tunanin ƴaƴanki maza da zaki haifa akwai wata mai kishi a cikin ku yau da za ta ji labarin ta gama tarbiyyar ƴatta wani ya keɓance da yarta yana lalata mata yarta to ke ya aka yi kika bari kina aikata wannan ƙazantar tun da na fara karatun nan yau a tsume kuke ha ya tsume kuke ai ina gane ku inda ina karatun da kuna so ina ganewa ina yin bakwa so ina gane yanzu da maza nake ragargaza da an ta yaƙi baki ha wannan tana ta bai wata ha yi wallahi ai ya malam ya burge wallahi ta ai ya san halin su yi amma yanzu ku dai tsiyar ku ake faɗa ai shiru kuke yi kabbaran ma na san ba ta dole bane dan kan magana ne ba ba ta ba ta sha'awa kawai dai kuna yi dai kawai tunda an ja aya fa dan karisa da Allahu akbar Allah iya ce buku to muna roƙon Allah ya mana afuwarsa a yanzu haka din nan sha Allah ta'ala a babban masallacin juma'a na ne mai kaltingo sarkin kaltingo akwai mata irin kusan sun ka ku dewa na makarantun boko ne nce ne yan sakandare ne matan aure ne suna can suna jiran mu za mu je mu musu wa'azi da aka saba shekara shekara ana yi suna ta waya insha Allah mu shi sa yau na zo da dan wuri wuri eh da haka insha Allah ku yi hakuri sai gobe za mu sake haduwa kuma ah, ina ganin babu tambayoyi eh babu babu tambayoyi saboda yanzu mu hau hanya ku ta kora mana addu'a duk gudun da zamu yi da mota Allah ya tsare mana ita mu falla gudu mu je mu same su ne musu karatu mu sake dawowa da yamma kuma za mu yi wa maza su ma insha Allah ta'ala su ma za mu yi nasu za mu kuma dawo gida a nan garin za mu abin nan za mu sha zuwa insha Allah ta'ala to lalle gobe akwai labarai kun ga nuna dinnan kun ga wannan hannun duk sun mutu tsofaffi ne masu zama a nan dama na hagun dina duk ga kotun wannan tsohon ta rasu inna lillahi ya ya can ladan ta rasu a nan ba ta zo ba ranar wancan shekarar ta zo har muka ɗauki wato da ita muka gaisa da ita yanzu ba sanin tara su muku gaya mun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh yawa ai gwanda bata mutu ba abu ya aka yi kashe mana tsohuwa bata mutu ba kin ga ki daina ɗauko magana kina gaya malam ba ki tabbatar ba ana ɗauka ne yanzu an ce ta mutu kin ce bata mutu ba to ga shi yarwar ki tana ta tabbata da suna Allah ta tana aljanna inna lillahi wa inna ilaihi kun ganta dama wannan fafin na dattawan mu ne ce. na cewa abdi ya rubuta mun sunansu da hotunansu na da gane su duk shekara yau ga na ya cika duk an mutu ashe mutuwa ake haka inna lillahi wa ga dada ibrahim ma dada ibrahim ita ma unguwar bayan tasha ita ma ta rasu Allah ya ji kanta ga fatima muhammad mai shekara 90 unguwar dan fulani ita ma ta rasu Allah ya ji kanta jakalci mai alhaji tasiru mai shekara saba'in unguwar jonjon ita ma ta rasu ga asana adamu unguwar bakati ita ma ta rasu ga halima usman shekara tamanin unguwar tsaniya ita ma ta rasu ga mamma ashura ashura ta rasu allahu akbar na fi noman ma a shura. duk waɗannan ba suna zuwa su gaishe ne a gurin nan ke za tsofaffin nan su ne manya-manyan ɗalibai na fa dama da hagun ɗin nan inna lillahi a rika ce Allah ji kansu halimatu musa ita ma ta da unguwar tera amina isa shekara saba'in unguwar take ita ma ta rasu Hadiza Yakubu shekara hamsin da biyar unguwar Shodani ita ma tsarar. Maryam Bello shekara sittin unguwar Sarkin Yaƙi ita ma tsarar. Hafsat Muhammad shekara saba'in da biyar a unguwar wato kan bariki ita ma tsarar. Wanda na san fuskar wannan matar. Hauwa Muhammad shekara sittin. da hudu kan bariki a wata bot ta rasu aisha ta adamu kaka shekara saba'in kan bariki wata bot ita ma ta rasu aisha ta muhammad innayiya innayiya yanzu wannan innayiyan ta rasu allahu akbar unguwar sarkin yaƙi ita ma ta rasu fatima muhammad shekara saba'in unguwar akwel ita ma ta rasu kun ga mata wanda take sa bakin gilas din nan kun ganta wallahi ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi ga Amina Bello unguwar makera ita ma wannan na santa Amina Bello unguwar makera ita ma ta rasu Habiba Ɗanladi shekara 60 unguwar tebur ita ma ta rasu ga talle Inusa daga dondoriya shekara 65 ita ma ta rasu aisha adamu bcj shekara 70 kan bariki ta rasu ga adda'iya adamu ziko ita ma shekara 80 ta rasu allahu akbar ga tsohuwa ta mutum ya kirki mai baiwar allah ka abu mun yi rashe wallahi fatima alhaji dan dada shekara ɗari shekarar ta ɗari unguwar sarkin noma ta rasu ita ma waccan waccan waccan yaya cabbe ladar ita ma lokacin da ta zo ta ce min yau malam shekara na ɗari gashi ta ma haura ɗarin ta rasu tsakani da Allah an yi mutuwa da yawa tab shi yasa in na duba sai na ga fuskokin wasu ban gan su ba wallahi la ilaha illallah yanzu da suna gari da da su za mu yi karatun nan Allah ya ji kansu Allah ya ji kansu Abdulalle a je a daɗa bugo mini uniform ɗin nan duk tsofaffin nan ka ɗauko mai ɗaukan hoto ka ɗaukan min hoton su, a sa min sunan su a sa saboda irin da ganin su ina tina su wacce ta mutu ka gama mata addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kukan ko mutum goma ma ba a kawo min ba shi eh, ko ba la ku tafi ba sai dai su yi gaba ko to Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye Allah mana afuwa Allah ya ji kansa rahama abduka ci gaba da ajiyewa insha Allah ta'ala rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adamna wa ilayka al-masir rabbana la tajalna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin